Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku, 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. karshe dai shugaba buhari ya mika jerin sunayen mutum 21 ga majalisar dattawa don tantance su zama ministoci inda zuwa makon gobe zai tura sauran sunayen da ake ganin gaba daya za su kai 36 kazalika shugaban a jawabinsa na cikin najeriya shekaru 55 da samun yanci ya ce baya yi kowa bita da samun yanci ya ce baya yi kowa bita da kulli sai dai ba zai kare waɗanda ake tuhum 42 shugaban hukumar alazan najeriya barista abdullahi muktar muhammad ke tabbatar da karin mutuwar alazan najeriya sakamakon turmutsuzon tafiya jifar shedan da ke jidda da wanda yake riya mai girma shugaban kasa ya umarci su kasance a garin makka har mu kai ga ganin bayan wannan ibtila'i da ya same mu a yanzu dai alazai da hudu ne suka rasu da dai suka samu raunuka inda ɗari biyu da da ashirin hudu suka bace jam'iyyar adawa ta pdp ta ce dan arewa ne za ta tsaye takarar shugaban kasa tara, dan kalubalantar ABC mai mulki ita ko rundunar sojin najeriya ta yi alwashin kammala yaki da boko haram ne zuwa disambar bana. Washington, the voice of America, VOA. Lallai fa, to yanzu za mu nufi zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'in sarar tsakanin makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdulwahab zai ɗora ne daga inda yake komawa ga sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi. Kai ba ka taba shiga gonan wani ha kawai bai baka izini ba ka je ka ce masa wani abu. Ban taɓa ba, kuma ban taɓa ji wanda ya yi wannan wurin a kasan Bauchi sai dai in ji a wani kasa. To amma kai a matsayin ka na sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi ba taɓa kawo maka irin wannan matsala ba ka yi shari'a kai ko kuma dai ka sasanta manomi da makiyayi akwai yana kawo mani amma ina sasantawa amma bai zama ni inda bangaren da nake har yanzu bai zama karkara ba wato kasan inda bai zama karkara ba babu iri wannan abun bai ba zai zama fitina ba to kafin ya zama karkaran damu nemi kun gwamnati da ta taimaka mana a wannan ɓangaren da muke rihirwa ruwa zuwa daga bohol zuwa dai abinda mashayan shanu yawancin abinda yake ɗaukan fulani yana kai su kudu ana halakar da su ana halakar da dukiyansu suna kuma samun matsala suna tafiyan kudu yamma ne to duk wannan kuma abu yana shigowa daga cikin rashin ruwan nan don haka muna roƙon gwamnati da ta taimaka a yi ma ne ruwa to idan na koma ga matashin makiyayi kenan me za ka ce a dangane da irin gwagwarmaya da kai na batun kiwo eh to kaman kiwo gaskiya na taɓa kiwo sosai kuma har yanzu ma ina kiwo matsalan ita kiwo ƙanda na gaya maka da farko matsalan fili eh wato ana misali a nan mm. a baya ga mutum labi da kuka bayyana mm. babu su ko kuma ma an toshe su mm. batun shine yadda yake kuke kada shanunku su shiga gona yawa ba tare da shi mai gona amince muku to ai wannan kan taru da dole ne kan kama wani lokacin dole kamar ya kai ka san wannan guba naka bane eh na san ba na bane amma da sani na nawa ne tunda kowane shekara na kan bin wuce to yau na zo na sama a rufe ta ina dambe dan dauki saniya sama ne to amma ai kaga shukan mutum a ciki da kuma amfanin gonan shi dole da a nemi wani gune a shiga kuma ka zan bara a shiga gonan da ba dole da a bi gefen gonan ne kuma gefen gonan nan ka san yanayin dabbobi sai sun dan taban nan fa kuma ka san mai gonan yana ciki da a samu inda ake samu matsalan kenan idan wani ya haƙura fa wani bai haƙura ba amma ai kana kora su da sanda eh. kana ce hoyi wani haka ne eh. nan dai eh, haka ne haka ne amma duk da haka akan samu matsala to idan an samu irin wannan me yake faruwa me yake faruwa ai dole wani dai ya haƙura wani kuma an kai ga hukuma yanzu akwai wani lokaci da shi manomi ya yi muku ba daidai ba alal misali ya zama to kai ne kai shi ne maka laifi yanzu alal misali banan nan bana banan nan a watan ogus nan akwai shanun da aka ɗaure akwai gonan wani makwabcinsa a can nesa ya kai kaman waje dai hakan nan eh. zai kai kaman kusan kilomita rabin kilomita hakan nan ya ɗaure shanunsa a gidansa ya shiga gida kwanta wanda irin sun tafi rani sun dawo nan eh. ya shiga gida kwanta to da Allah ya sa da a yi barna ma wannan shanun nan gaba ɗaya saboda kasan bana yin dogo rani suka tashi suka tafi suna ɗaure fa suka ja in wansu inda suka ji har gonan mutumin nan ya zo ya yi gargaɗi sun cinye gona ya yi gargaɗi aka sake aka ɗaure shanun washi gari so koma wato shi bai kare gonan san bane ko kuma a yanayin dabbobin ne kawai saboda suna fama da yunwa saboda ba abinci saboda lokacin kuma shi wancan ya shuka dawansa da wuri kasan dawa tana kanshi don lokacin damina bazara ya buga nan lokacin da dawa aka yi irin ban iskan nan to don da dan nisa ka da wallahi an su ji kancin ta kuma idan ba wani kusa da su to lalle da su ja in wansa sun je inda ina maka misalin nan da zuga suka cinye gon nan washi gari wallahi kaga da an zo an masa warning ko to washi gari ina ga maka ya dawo shanu ya daure shanu so sai su koma inda aka masa tara na dubu sittin saboda ya ganganci hmm. bai kwana wajen shanun ba ya shiga gida ya kwana ya bar shanu a bayan gida sun sun je sun yi barna mu wani kaga da masu arɗo da sarkin wancan mutumin mai littafin su suka haɗu suka sasanta wajen dubu sittin aka biya shi to idan na komo ga shi ilubanomi hmm. kadeji abin da yake abokan zamanka suka faɗa dangane da wannan sana'a ta na kiwo to kuma kai dole ne kana bukatan su su ma suna bukatan ka to kuma wani babban al'amari shine ko rashin fahimta ne yawa ganin dai cewa dabba dai ba mutum ba ne yawa to shin idan kaman suka yi muka wannan barna kukan nemi su biya ku ne ko kuma a'a kawai kuma kukan yi barna ne kuma a maimakon a neman sasantawa eh ba za a ce an yi barna a yi barna ba kamar yadda shi matashi ne na kaji furshinsa ya ce in ba hanya zai bi kaga ɗazuna ya magana matasa kaga ɗanyen kai irin nasu ya ce in bai ga hanya ba zai bi to ka gani ya bi to kaga maganan cewan su matasa su suke haddasa komi manomi dole ya hakuri kamar yadda bafulatanin in ya ga shanunsa sun koshi yana fito yana, waka hmm. haka manomin ya ga yabanyansa a gona yana jin daɗi kuma yana da ɓacin rai sai hau kan bishiya ko kuma a kan surinsa ya zanna shi ma yana kamar yadda bafulatani yana duba lafiyan dabbobinsa sun ji daɗi sun koshe haka manomi ma in ya ga yabanya gonansa yakan hau kan suri shi ma ya tsanna yana jin daɗi to kuma da inda aka lalatar da wannan dole shi ma hankalinsa zai bashi kamar yadda ba ne in ka je ka ce ko kuma ka ɗauki mukami ka ka ka ka doki ko kuma ka harbi eh, eh, dabbansa mm. hankalinsa ba zai kwanta ba mm. haka ma manomi in ka taba dabban bafulata ne kamar ka taba ransa haka ma in ka taba amfanin manomi kamar ka taba ransa kowa yana gadara da wannan amma su mafitan su mu muna da hakuri amma galibin su ba su da hakuri irin na na manoma don su kan yi gadara za mu je mu biya kamar yadda yace sun je sun biya dubu sittin to haka wani yace in mun ci ma za mu je kotu mu je mu biya to kaga inda sun wani zubi manomi yakan tafasa gadara to da ba gadara aka sasanta shi kenan eh, idan na komo gare ka kai jami'in tsaro wanda yake duk kaji irin furcinsu kuma za ka iya fitowa da bayani hanyar da yake da a samu zaman lafiya a dangane da akwai wasu abubuwa ka dai ji irin maganganun da zuwa da wannan ya ce shi kawai ya zo gani zai wuce sa wannan kuma ya ce to ka gani in ya bata ma wannan tamkar ka soke shi ne kamar yadda ka bata ma dabba ko kuma ka soki dambarsa haka daidai yake da ka zo ka shiga gona ka taba masa amfanin gonarsa to kai menene mafita a dangane da irin halayyar da waɗannan mutane suke ciki to um, dukansu ya kamata su gane cewa kowane mutum fa hakki ne a gare shi ya girmama doka domin duka muna mana zama doka ce ta sa kan zauna lafiya doka ce ta sa kake samun abin da kake burin samu a rayuwa amma lokacin da ka sa kafa ka shure zancen doka to kaga kana gayyatan wani abin da zai fi karfinka uh, daukan doka cikin hannu ba shi da kyau dole ne ka girmama waɗanda an ba su haƙƙi na zancen tabbatar da doka idan an yi maka laifi akwai inda za ka kai ƙara idan ba iya an sasanta a wurin Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan tafarki mafi dacewa na ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sakatare janar na kungiyar jama'atu na sirri Islam ta ƙasa Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya, da babban limamin Kirista rabaran Iliyaga ta malumfashi mai ziyara a nan Amurka, wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Ga Sheikh Khalid. Dole mu yi hakuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna dole mu tallafa wa juna dole mu mara wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba lallai lallai maganar tarbiyya a himma kwarai da gaske gaske kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu wato tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura wato su ci gaba don haka ya kamata mu fita daga maraici da muke ciki a ƙasanmu ta najeriya ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa sai mun ba wa zaman lafiya dama a cikinmu sai a ci wato nasara su ga shugabanni mana kiransu su ji tsoron allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu daukantar da kai kuma fatan su ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai bukata duk wani ma'aikaci ya rike aiki tsakaninsa da Allah ya rike amana ya rike alkawari kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah likita ya tsaya kuna da ba da lafiya tsakaninsu da Allah jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa ai aiki in kai aikin ka samu sanari ta hanyar halal sai albarka ya fi ciwaciwar da za a yi al'amura duk mai awo a kasuwa mai auna yadi kai masu jama kai direba ma kai masu sai da ma mai kowa ya kokari ya adalci gaskiya to al'amura sai mu ci gaba muna matukar godiya gare ku Allah ya dawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu muna godiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma rabaran iliya gata ya kammala jawabin nasa ne da cewa zaman lafiya lafiya din nan ni da kai muna iya ba da tamu gudunmuwa gwargwado kowane mutum wanda yake cikakken mutum zai iya ba da tasa gudunmuwa gwargwado wato za ka iya yin addu'a addu'ar kana iya yin ta cikin jama'a da ba ta baki mai ƙarfi ana iya yin ta cikin sanyin zuciya wato wata aya ta yi magana ta ce ku yi hamzarin ji ku yi jinkirin yin magana a yi jinkirin yin fushi fushin mutum ba ya aika adalcin Allah yan wana maza da mata wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata ayar ta ce ku yi hamzarin ji ku yi jinkirin yin magana ku jinkirin fishi fishin mutum baya aika adalcin Allah don haka da kai da ke da ni mazaunan Najeriya 'yan Najeriya idan muna ƙaunar Najeriya za mu ƙaunci 'yan uwanmu Allah madawakin sarki aya ta ce idan baka ƙaunaci ɗan uwanka wanda kake gani ba to baya da za ka ka ƙaunaci Allah wanda baka gan shi ba kowa ya kuskure daga ƙaunar Allah ya kaura daga ƙaunar Allah wannan mutum ya yi asarar zaman duniya wanda kuma ya yi asarar zaman duniya to na lahiran ma zai yi to ba maganin abin na faɗi maka yan wana a yi haƙuri lokacin da wani abu ya faru na dashin hankali a kai zuciya nesa a wannan aya kai mana jagora cewa ka yi hamzarin ji kai jinkirin yin magana kai jinkirin fishi gama fushin mutum baya ya adalcin Allah fishin mutum baya ya adalcin Allah wani abu da ake cewa da na sani to wani abu da za a shigar da mutum da na sani shine saurin magana kai hamzarin ji kaji ko da da kai kai magana ko da kan ka ake aya ta ce yi jinkirin yin magana idan ka yi jinkirin yin magana sai kana hakurtar da zuciyarka to sannan kuma in ma abin da dan kaushi ya zama ba daɗi a yi jinkirin yin fushi a hakurta wato haƙuri maganin mai shi aka cewa haƙuri dan mai shi da ni da kai da ke yan uwa yan najeriya in mun ji mu yi jinkirin yin magana in mun tashi magana ma mu yi jinkirin yin fushe in abin ya bata mana aka ce mutunci ƙwaryen nono ne in ta bare kuma to ba ta kwasuwa mutunci ƙwaryen nono ne in ta bare ba ta kwasuwa to mutunci tsakaninka da dan uwanka kai gudun abin da zai barar da shi mutunci tsakaninka da mahalicinka kai gudun abin da zai barar da shi saboda menene aya ta ce fushin mutum baya ba aika adalcin Allah fushin mutum baya aika adalcin Allah aika adalcin Allah shi kan kawo ƙasa ta zauna lafiya aika al'amura na na na ƙaunar yan uwa na tausayin yan uwa na tausayawa na yi da tunanin kara saba wa wancan ko kar saba wa wannan kara saba wa Allah kara bata wa Allah to yakan kai ga albarka zo mu zauna zo mu saba haka wata kar magana ta ce zo mu zauna zo mu saba in wani abu ya zo na rashin fahimta juna har aka saba ka a zauna cikin ah, cikin bakin ciki ka a zauna cikin gaba gaba ba ta cikin abin da Allah ya shirya dan adam ya tafiya cikinta gaba daga shidan ne duk a wanda zai tunanin zama cikin gaba ba gaisawa da wannan ba gaisawa da wancan ba mu'amala da wannan ba wannan ba daga Allah bane daga shidan ne in ko shidan ake bautawa ƙarshen abin gidan azaba gidan wuta don haka me zai sa a guje ya za a guje wannan shine a ki abin da Allah ya a so abin da Allah ya so menene Allah ke so Allah ya so mu kaunaci yan uwanmu Allah yana so mu tausaya yan uwa duk abin da kai domin Allah sai Allah ya maka sakayya duniya da lahira duk abin da ka bari don Allah sai Allah ya ya rangwanta ma wani sashe duniya da lahira ina son faɗi mana irin abu da ake cewa kangarewa wato kekashewa mutum bai ji bai gani ba tunanin saduwa da Allah ba tunanin samun sakayya Allah to irin wannan zama ina gaya muku zama asara ne na taba jin wani da mummunar da rayuwa ana magana da shi sai ce oh da mun yi mun yi rashin rashin ah, azanci da mun yi rashin wayo wai ha akwai wani abu da ake cewa tsoron Allah wani abu da ake cewa gudun haƙi wato yanzu so sun waye ba a gudun haƙi sai a ci haƙin kowa ba da ba sai a yi ko menene ba da ba to wannan an yi asarar duniya da lahira yan wana yan najeriya ba da gudunmuwa wanda za ta taimaka ƙasar mu ta zauna lafiya Allah ya mana taimako amin mana Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin nan mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa A kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana.